Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau talata 25 ga watan Afrilu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bangarorin da ke yaƙi da juna a Sudan sun amince da tsakaita buɗe wuta na sa'o'i 72 yayin da ƙasashen duniya ke yunkurin fitar da 'yan ƙasarsu daga ƙasar. Sannan za ku ji cewa duk da wato duk da dosowar damina manoma a yankunan birnin Gwari sun ce har yanzu sharar gona don shirin fara noma ya gagara. muna kuma tafi da shiri na musamman da kuma labaran wasanni amma kafin mu tsunduma cikin taskar rahotanninmu bari mu je da duniya ta yi ne. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau talata yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki uku da aka cimma tsakanin bangarorin Sudan da ke fada ta fara aiki bayan abin da Amurka ta kira zafafan zaman shawarwari da aka yi. rundunar sojan sudan da ake kira saf da dakaran rsf sun yi alkawarin kiyaye tsagaita wutar a wata sanarwa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce don kawo ƙarshen faɗan amurka za ta haɗa kai da abokan hulɗarta na yankin da na ƙasa da ƙasa da kuma farar hula masu ruwa da tsaki a sudan don taimakawa wajen kafa wani kwamiti da zai sa ido a kan shawarwarin da ake yi matakan da aka ɗauka da aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta ta dandandan da kuma ayyukan jan kai a sudan jami'an ukraine sun ce wani makami mai linzami na rasha ya kai hari a wani gidan tarihi a birnin kupiansk a yau talata inda ya kashe akalla mutum daya tare da jikata wasu su goma Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Rasha na yin duk mai yiwuwa don kawar da tarihi da al'adun kasar da kuma al'ummar Ukraine. Zelensky ya ce tabbas waɗanda ke da alhaki a wajen aikata laifuffukan yaƙi za su fuskanci shari'a kuma ba za a sassauta musu ba. A farkon mamayar da suka kaddama a Ukraine a shekarar da ta gabata, sojojin Rasha sun kwace garin na Kupiansk, inda ake da muhimmiyar tashar jiragen kasa a arewa maso gabashin kasar, A watan Satumban bara kuma sojojin Ukraine suka kwato garin. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministocin tsaro da manyan jami'an leƙen asirin ƙasashen Iran, Rasha, Siriya da kuma Turkiyya sun yi wata ganawa a yau talata wadda Turkiyya da Moscow suka bayyana a matsayin mai ma'ana a zaman wani bangare na ƙoƙarin sake farfado da dangantaka tsakanin Turkiyya da Siriya bayan kwashe shekaru ba sa ga maciji a lokacin yakin Siriya. Turkiyya da ke cikin kungiyar kawancen tsaro ta neto ta goyi bayan 'yan bindiga da 'yan siyasa da ke adawa da shugaban Siriya Bashar al-Assad a tsawon shekaru sha biyu da aka kwashe ana yakin basasa a kasar Ta kuma tura dakaranta zuwa arewacin kasar Rasha ita ce babbar kasar da ke hulɗa da Assad kuma Rashar ta karfafa gwiwar yin sulhu da Turkiyya. Amma Siriya ta buƙaci a janye sojojin Turkiyya gaba ɗaya kafin a farfado da wata dangantaka. A tattaunawar da aka yi a birnin Moscow, ministoci da manyan jami'an leƙen asiri sun tattauna a kan batun ƙarfafa tsaro a Siriya da kuma daidaita dangantaka tsakanin Turkiyyar da Siriya. A cewar wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Turkiyya da Rasha suka fitar lokuta daban-daban. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗi cewa jami'an tsaron Iran da ke murƙushe zanga-zangar da ake yi a ƙasar. sun ci zarafin yara ta hanyar lalata sun azabtar da su tare da kashe su. Wani rahoto da kungiyar ta Human Rights Watch ta fidda a yau talata ya ce hukumomin Iran sun kuma kama yaran sun yi masu tambayoyi da kuma gurfanar da su a gaban kotu. Kuma alkalai sun hana iyalan yaran ɗaukar lauyoyin da suke so don kare su tare da yanke musu hukunci akan wasu tuhume-tuhume marasa tushe. tare kuma da gurfanar da su a kotun da ba na yara ba ko ta matasa. Ƙungiyar ta ce Iran ta hana yaran da aka sako daga cibiyoyin da aka tsare su su koma makaranta. Kuma hukumomi sun hana iyalansu damar samun shirye-shiryen da aka tanada don kyautata rayuwar jama'a. da Maryam Dauda da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. To kuma yadda kuka ji a labaran duniya, bangarorin da ke yaƙi da juna a Sudan sun amince da tsagaita buɗe wuta na sa'o'i saba'in da biyu yayin da ƙasashen duniya ke yunkurin fitar da 'yan ƙasarsu daga ƙasar. Kuma rahotanni na nuni da cewa bangarorin biyu sun mutunta sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta da suka cimma saɓanin waɗanda suka gabata da suka yi fatali da su. Wakilin muryar Amurka Idris Abdullahi na ɗauke da wannan rahoton. rundunar sojin sudan ta ce amurka da saudiya ne suka shiga tsakani a tsagaita buɗe wutar wanda ya fara daga karfe goma sha biyu na daren litinin agogon ƙasar rikici tsakanin dakarun sojin sudan da dakarun sa kai rsf ya janyo asarar rayuka da dama tare da raba dubban mutane da muhallinsu shin koya yanayin sudan a halin yanzu bayan bangarorin sojin sudan biyu da suka haddasa rikicin sun amince da tsagaita buɗe wuta na tsawon sa'o'i saba'in da biyu tambayar da na yi wa salman alfarisi wani ɗan jarida a ƙasar sudan kenan a wayar tarho. To alhamdulillah kamar yadda ka faɗa an ɗan samu tsagaita wuta yau an shiga rana ta biyu kenan ba tare da manji ko da ƙara harshashi kwaya ɗaya a ce an harba shi sama ko kuma ƙara bindiga ba ko kuma alaman ma ana ɗana bindiga za a harba ta yau muna rana ta biyu ba mu ji wannan ba babu wannan labari babu wani abu makamantansa. A yanzu haka dai kasuwanni ana nan ana hada-hada musamman wato ba fa tsakiyar birnin Khartoum ba unguwannin da suke gefe-gefen birnin Khartoum gabas ne yammaci ne kudanci ne arewaci ne amma ba ainihin ƙwaryar tsakiyar birnin Khartoum ba kai ya kasance ma yanzu mafi yawanci larabawa ma da ke tsakiyar birnin Khartoum sukan fita su je ko gabacin birni ko kudancin birni domin su je su yo cefane su dawo cewa domin tsakiyar birnin gaskiya an yi asara wacce take ba ta wasa ba tsakiyar birnin an kona kasuwanni an kona an kuma rugurguje manya-manyan benayen larabawa da sauran abubuwa ya lamarin samun lantarki da ruwan sha da sauran ababen more rayuwa wanda yake yake a ƙauye ƙauyen ƙayayyau ya fi wanda yake tsakiyar birnin khartoum jin daɗin rayuwa a yanzu babu wutar lantarki babu ruwan sha babu kuma an ba ka da lafiya babu asibitin zanda za ka je a karɓe ka domin a duba lafiyar ka saboda akwai waɗanda suka jikata da dama kuma har yanzu maganar da nake yi da kai fa akan titi fa gafan mutane nan a warwatsa ba a gama kwashe su ba har yanzu ana neman agaji ana neman agaji sosai ta yaya wannan tsagaita wutar zai taimaka ko kuma yake taimaka waɗanda suke da aniyar ficewa daga ƙasar wato wannan tsagaitawar da aka yi tamkar ya ba wasu mutane dama ne su fice daga kasar sai dai menene ficewa ce wadda za a iya cewa kare jini biri jini wanda zai dauke ka ya kai ka a wahalce ki da mota ce babu maganar ka hau jirgin sama komai kuɗin ka domin ka fita sudan gaba ɗaya babu wanda zaka iya hawa jirgin sama babu wannan tunda shi iya fudin nan inda jiragen saman suke tashi yana hannun su wa'annan mutane wa'anda suke kokarin karɓar mulki suna rike da filin jirgin sama to ta ina zaka samu dama har ka fita ta hanyar jirgin sama sai dai kawai abin da za a yi ana yin hikima ne da 'yan dubaru za ka iya hawa mota daga nan in har Allah ya sa kana jin yaren kasar Ethiopia wato kasar Habasha kenan za ka iya zuwa can in ka je kan iyaka za ka iya musu magana da yaren su to za su iya zaton cewa kai dan kasar ne ko kuma dan Sudan dan Sudan ne kai mai ruwa biyu wato ya zama mutum dan Sudan ne kuma yana da iyaye dangi a cikin kasar Ethiopia to wannan za a barka ka wuce daga can kuma kai inda inda zaka ko kuma a kasar Misra tana iya iyaka da mu wannan kuma ana iya barin ka ko ba visa ka shiga tun da dama akwai haƙƙin tsakanin ƙasa da ƙasa duk ƙasar da ake da boda za ka iya zuwa ka fita sannan wasu kuma sun bi ta hanyoyin chadi wasu kuma santarar afirka sun fice daga ƙasar sannan kuma wasu sun kama hanya dama wasu 'yan asalin ƙasar sudan ta kudu ne su ma sun kama hanya suna ta kwarara zuwa cikin ƙasashen su shin kana ganin wannan tsagaitawar zai iya kaiwa ga komawa ga teburin tattaunawa kuwa a bisa dukkanin alamu a gaskiya ba ma ganin cewa wai wannan tsagaita wutar ma da ake yi da aka yi tamka har wai faɗan ne ya kawo ƙarshe ga baki e babu wani alamu irin wannan domin kuwa su wayannan mutanen gashi nan muna kallo ba wai muna ji ba tunda suna rike da gurare muhimmai kullum ana shigo musu da suna ƙara kawo dakarun su da kuma muga makamai akan motoci to amma dai ba san abin da Allah zai yi ba akalla mutane 459 ne suka mutu sai 472 suka jikkata sakamakon rikicin da aka shafe makonni ana gwabzawa a birnin Khartoum na kasar Sudan a cewar wakilin hukumar lafiya ta duniya da ke Sudan. Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. To a gaida Idris Abdullahi da wannan rahoton. Yanzu wato duk da dosowar damina manoma a yankunan birnin Gwari sun ce har yanzu sharar gona don shirin fara noma ya gagara saboda 'yan bindiga da ke yankin sun shimfiɗa sharuɗan da manoma ba za su iya cikawa ba. Wakilinmu daga Kaduna Isa Lawal Ikra na ɗauke da rahoton. karamar kumar birnin gwari wadda ke cikin kanan hukumomin da ke samar da kaso mai tsoka na kayan noma a kaduna da kewaye da yi na cikin kanan hukumomin da ke fama da har haren 'yan bindigan da kan hana manoma su kune idan damuna ta sauka da masanin birnin gwari alhaji zubair idris abdurraobi ya ce bana ma dai abin ya ta'azzara saboda irin sharuɗan da 'yan bindigan suka shimfiɗa wa manoman fa abubuwan sun yi tsauri. Wato wannan matsala ta ta'azara akasarin manoma ma ba za su samu daman ma da za su je wato su yi sharar gona ba domin waɗannan 'yan ta'adda sun gindaya wasu ka'idoji sai an ba su kuɗaɗe kafin a yi sharar gona. Saboda haka idan mun duba a bara kashi arba'in da biyar ne na gonaki manoma suka samu suka noma. To a bana bisa wannan matsala da wuya a samu kashi sha biyar zuwa kashi ashirin da za a noma a wannan daminan bana. Saboda 'yan ta'addan nan sun kori akasari manoma da cikin ƙauyaku a yankin ƙaramar hukumar Birnin Gwari. Wannan matsala ta tsaro dai ta daɗe tana cewa mahukunta tuwo a ƙwarya. kamar da yadda kwamishinan tsaro a jihar kaduna malam samun aruwan ya nuna wa manema labaru jim kaɗan bayan tashi daga wani taro na tsarin tsaro a garin kaduna lalle lalle an samu ci gaba sosai duk da cewa akwai kalubale mun yi bayani akan adadin rayuka wadda muka rasa a shekarar da ta gabata da kuma adadin mutane wadda aka yi garkuwa da su da kuma adadin su 'yan fashin daji mahara wadda sojojin Najeriya da 'yan sanda da kuma sauran jami'an tsaro suka samu nasarar a murkushe su. So gaskiyan bayani muna samun goyon baya daga gun jami'an tsaro da kuma sauran masu ruwa da tsaki akan wannan harkar amma dai kamar yadda ka sani aka ce dambu idan yayi aka ce bai jin mai matsala ce babba akwai kalubale. To sai dai kuma duk da ta'azzarar wannan matsala ta tsaro dan masanin birnin gwari Alhaji Zubair Idris Abdurraobi ya ce akwai mafita idan aka sauya salo. To wallahi sai an yi da gaske jami'an tsaro suna bakin kokarin su sun yi kokari sun kawar da waɗansu wurare inda 'yan ta'addan nan suke a hanyar Kaduna zuwa birnin gwari amma amma maganan da nake da kai yanzu tsakanin manini da kuriga nan 'yan ta'addan nan ke cin su ba babbaka kullum sai sun harbe na harbewa sai kuma sun ji raunuka ga wasu sannan a ɗebi mutane a shiga da su daji domin biyan kuɗin fansa saboda haka jami'an tsaro dole su ƙara ƙaimi su canza dabaru sannan a sami waɗanda za a ga cewa za su taimaka masu domin a shiga irin waɗannan dazuzzuka saboda duk abin da aka yi a kan hanya idan ba a shiga cikin dazuzzukan nan ba to babu yadda za a ce maka an sami wato nasarar murkushe waɗannan. Wannan dai ba shi ne karan farko da 'yan bindiga ke shimfiɗawa manoma sharuɗan zuwa gonakinsu ba. sai dai kuma saka ƙa'idoji tun kafin sharar gona alama ce ta sauya sabon salon da ke buƙatar mahukunta su ɗauki mataki tun kafin abin ya kagari kundila. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Isa Lawal Ikra kenan. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC a kan mitoci talatin da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu ku shakata da wannan waƙar. Haɗa kai mu daina sai shirinmu na gaba wato rahoto na musamman. A yanzu haka dai matsalar rashin tsaro a sakamakon yadda 'yan bindiga suka addabi wasu yankuna na yankin arewacin Najeriya na ci gaba da kawo koma baya ta fannin kula da lafiyar jama'a a yankunan karkara. Bayanai dai sun nuna cewa a yanzu haka akwai ƙananan asibitoci a yankunan karkara. da hukumomi suka tabbatar da rufe su a sakamakon matsalar 'yan bindiga da suka addabi yankuna daban-daban na arewacin Najeriya. Jihar Niger na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da matsalar 'yan fashin dajin ta yi kamari da ya sa alatilas irin waɗannan ƙananan asibitoci na yankunan karkarar suka daina aiki. Ƙananan hukumomin rafi mariga da mashiroro har da muya da wani yanki na ƙananan hukumomin Rijau da Kwantagora duk a jihar Niger. A yanzu haka akwai garuruwa da dama da babu irin waɗannan ƙananan asibitoci. Malam Umaru sarkin aski shadaɗi da ke zaune a ƙaramar hukumar Mariga ya ce duk da yake suna cikin bukukuwa na ƙaramar sallah, amma suna cikin wani yanayi na zulumi. akan yadda 'yan bindigar suka tarwatsa kusan komai na jin daɗin rayuwarsu. A gaskiya kana eh, asibitoci gaskiya yanzu babu su. Sai dai abubuwa samu kamar bangaren asibiti ne a ɗauko mutum daga shadaɗi ko daga bangi a yi da shi kwantagora wanda yake ma wani sa'i ma kafin a kai kwantagora mutum mutum ma ya tashi aiki ya mutu. Yanzu me kuke so to a yi kan wannan matsaloli da suka addabi wannan? to abubuwan da muke son a yi har yanzu dai gwamnati ta tashi tsaye ta taimaka ma talakawa ta tura musu jami'an tsaro a tabbatar da cewa wurin nan an samu zaman lafiya kamar yadda gwamnati ta ɗauka kwanakin baya aka ɗauki sojoji aka kai can daji can hanyar nan da barayin nan ke bi in dai har za a kai ma'aikata a wannan hanyar su tsare. alhaji aliyu abdullahi gunna barwan gunna mazaunin garin yakila ne da ke cikin karamar hukumar rafi ya ce a yanzu haka yana da yara goma sha biyar da ke hannun 'yan fashin dajin suna garkuwa da su gama dai abin da yake cewa e to an dai sallah lahiya mu iyayen yara da al'umman kasan kagar baki ɗaya ma ba ya kila ba gaskiya hankalinmu ya koma a wurin yaran nan namu da aka ɗauki don gaskiya yaran nan suna cikin wani hali don mun yi magana da su a wayansu na barayin sun da yaran kuka suke yi damuwa ya dame su kwarai kwarai yaran guda nawa ne ke can yaran akwai mata guda goma akwai maza guda biyar a matan yankunan karkara babu irin kananan wasu akwai kananan asibiti wanda yake ma dole ma sun tashi saboda wayannan barayi musamman fangu gari saboda matsalan wayannan mutane gaskiya malaman asibiti dole sukan taso an rufe kananan wasu don an rurrufe su saboda wa'annan matsalan kidnappers din nan. Ki kuwa wannan ya taɓa kasancewa a hannun masu garkuwa da jama'ar ga bayanin da ya yi musamman a lokacin da ya kasance a hannun 'yan fashin dajin. Na masu Umar wanda ake kira da da'awa unguwar mayanka Kwantagora. Ka taɓa shiga hannun wannan mutane a ina ne wanda abu ya same ka? wannan abun ya same ni ne a hanyata ta kwantagora zuwa zangeru amma ya faru a yakila wani kawai da ake kira yakila modern aka sauka ya kai ka an biya kudin fansa ne eh an biya kudin fansa naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar aka biya kudin fansa na sauran yan uwan gado suna can yan uwana kusan mutum ashirin da uku suna can hannun waɗannan bayan allah din waɗanda ake kira yan kidnapping Amma rashin lafiya ta kama ko akwai magani da suke bada eh gaskiya mafi yawan su an idan yan uwa waɗanda suka kamo mu din saboda shi mai gidan bai ma zuwa ya ziyarce mu idan ya zo idan kaga ya zo ya zo an kawo kuɗin fansan wani ne in ya zo ya kira yaran da ke gadin mu zai kira sunan wanda aka biya kudin fansansa a hito da shi a dauke shi a mashin a kai shi doka idan aka kai shi doka sai ya hau mashin ya zo nan birnin gwari sai dai wanda suka kamo an Allah hada jinin ka da wani daga cikin waɗanda suka dauko ka lokacin ko kuma tahiya in ya zo ya gaishe ku za ka yi mashi complain ga abin da ke damun ka sai ya ce to babu matsala idan ya shiga cikin gari insha Allah rabbi zai riko maka magani kuma sukan yi wannan kokarin in aka riko maka to kuma alkinya al'umma mutum ɗaya zai yi magana amma an kawo magani din yan uwa da kake tare da su suna da bukata sai a rarraba to sai ga kowa ya dan amfana Gwamnatin jihar Niger dai ta tabbatar da rufe wasu ƙananan asibitocin na yankunan karkara. Kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Muhammad Makusidi ya ce rufe ƙananan asibitocin ya zama tilas domin kuwa har da ma'aikatansu sun rasa rayukansu. kaga da nan eh, mutane suka dabin mu wato 'yan bindiga dole hama mu rasa wasu ma'aikatan mu an kashe su so kaga sun ji tsoro sun ba wajajen nan so mun hito da wasu matakai na yadda wuraren nan wajen kiwon lafiya za a dinga aiki a wajajen amma ka san da yake maganan tsaro ne ba za mu fayyace shi ba amma ba haka ba mun tura mutanen mu a kosu matakai da muka dauka idan ka tuna an shiga ma asibitin ma gulu so kaga dole ma'aikata za su ji tsoro kuna da adadin kananan asibitoci da kuka rufe saboda matsalar tsaro gaskiya muna da adadin su a musamman a karamar hukumar mariga shirafi shiroro ah, shiyoyin rijau ba rufe su hakana ba amma ba a iya yin aiki na full time yes haka na mm, yes amma kaga musamman ah, wayannan local government guda uku din nan mm. gaskiya wasu wuraren da gaskiya mun rufe su na amma akwai adadin su ko babu da ko gama tantancewa ah, ba mu tantance su da ba da tuni dai masarautar kwanta gora da ita ma take fama da irin wannan matsala ta ce tana dab da kafa wani kwamitin kula da lamuran tsaro a masarautar. Gama dai abinda mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Muhammadu Barau na biyu ke cewa a lokacin da yake kaddamar da wasu kwamitocin ci gaban masarautar. Kwamiti na security ba abu bane da za a ɗaukowa na kaza a ɗaukowa na kaza a ɗaukowa na kaza dole sai an tantance wanda ke shi ciyaman na board of da sauran wani da ya kamata suna nan suna bakin su domin a samu mutane masu gaskiya da adalci da rikon amana sannan a kafa wannan kwamitin kuma a zo a ƙaddamar da su. Kwamishinan lafiyar Dr. Muhammad Mako Sidi ya ce samar da irin waɗannan kwamitoci da masarautu ke yi zai taimaka matuƙa wajen shawo kan irin waɗannan matsaloli. zai taimaka kwarai kwarai da bayi idan ka duba yan bindigan ga ba sa shiga wuri sai in suna da bayanin wurin su ake ba da bayanin wurin yan wajen so kaga idan mu da kanmu muka dauki tsaron a hannunmu cewa mu ma za mu baiwa kanmu tsaro ba aikin gwamnati kawai da ba so kaga dole za mu samu eh, mafita musamman kuma wa'annan da ma ake zakulo suke zama informal dole sun za ji tsoro cewa yes akwai wanda kake lura da abin da ke faruwa fata dai ingantuwar lamuran tsaron da zai maido da irin waɗannan asibitoci masu matuƙar tasiri ga mazauna yankunan karkara. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Yanzu kuma sai shirin wasanni a takaice. Wasanni a takaice. soma labarin wasannin mu na ranar yau da tsohuwar mai korar da kungiyar kwallon kafa ta mata ta kasar faransa korindiya diakra wadda bayan raba gari da ta yi da hukumar kwallon kafa ta kasar faransa da babban taron majalisin ta ya kore ta da horar da 'yan wasa mata na faransa ta cimma maslaha da federation francais de football ta kwallon kafa da za ta hesa mata kudin shahe laifi da tumbuke ta daga ta da suka kai euro dubu takwas da saba'in kwatankwacin sefa miliyon ɗari biyar da saba'in da jikka 345 uku da arba'in da biyar da dala 180 da tamanin naira miliyon 661 shida da sittin da ɗaya da dubu 600 shida da naira dari hudu da naira takwas yan wasan ƙungiyar ƙasar faransa da suka hada da wendy renard ce da kadidiato diani da antoinette katoto ne suka janye daga bugawa ƙasar ta faransa ana gab da kofin duniya na ƙwallon kafa na mata a new zealand da australia da zaren kocin za ta ci gaba da horar da kungiyar ta kwallon kafa ta mata ta kasar faransa abinda ya sa hukumar kwallon kafan kasar ta tumbuke kurin diyakar daga mukaminta a ranar tara ga watan maris na wannan shekara a yau ne aka soma wasannin kwallon kafa na premier na birtaniya inda ake mako na 32 inda a yau ake gudanar da wasannin da suka hada da leeds united united da leicester sai wolverhampton da crystal palace yayin da aston villa da fulham ke bugawa sai dai karo mafi zafi na banana premier league din na ingila zai faru ne a ranar gobe laraba idan allahu ya kai mu tsakanin arsenal da ke kan gaba a wasannin na teburin premier league na kwallon kafa da maki 75 yayin da manchester city ke ta biyu da maki 70 da kwantan wasanni biyu kungiyoyin da ke kan kan kati za su barke gumi ne a gobe laraba a wasan da ake ganin shi ne zai fito da zakaran bana na premier league na birtaniya a wasannin kwallon hannu na basketball na playoff na kasar america los angeles lakers sun sake nasara gaban memphis grizzlies da ci 117-111 wannan nasarar da ke kasancewa ta kudu a karawar kungiyoyin biyu ta kara matsata a wasannin zagaye na gaba ba los angeles din na bukatar nasara guda ce a nan gaba domin tabbatar da haka los angeles lakers sun samu wannan nasarar ne da jan kokarin lebron james da ya zurta kwallayen kwando har so 44 abinda rabon da aga haka wannan kungiyar tun shekara ta hudu ga hannun shaki o'neill haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar Yanzu kuma sai takaitattun labarai. To a takaice a yau talata yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki uku da aka cimma tsakanin bangarorin Sudan da ke fada ta fara aiki bayan abin da Amurka ta kira zafafan zaman shawarwari da aka yi. Rundunar sojan Sudan da ake kira SAF a takaici da dakaran RSF sun yi alkawarin kiyaye tsagaita wutar. A wata sanarwa, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce don kawo ƙarshen faɗan, Amurka za ta haɗa kai da abokan hulɗarta na yankin da na ƙasa da ƙasa da kuma farar hula masu ruwa da tsaki a Sudan don taimakawa wajen kafa wani kwamiti da zai sa ido a kan shawarwarin da ake yi, matakan da aka ɗauka da aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta ta dindindin da kuma ayyukan jin kai a Sudan. jami'an ukraine sun ce wani makami mai linzami na rasha ya kai hari a wani gidan tarihi a birnin kupiansk a yau talata inda ya kashe akalla mutum daya tare da jakata wasu su goma shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce rasha na yin duk mai yiwuwa don kawar da tarihi da al'adun kasar da kuma al'ummar ukraine Zelensky ya ce tabbas waɗanda ke da alhakin aikata laifuffukan yaƙi za su fuskanci shari'a kuma ba za a sassauta musu ba. Ministocin tsaro da manyan jami'an leƙen asirin ƙasashen Iran, Rasha, Siriya da kuma Turkiyya sun yi wata ganawa a yau talata wadda Turkiyya da Moscow suka bayyana a matsayin mai ma'ana. To masu saurare baki ɗaya a nan ne za mu dasa aya. sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Maryam Dauda da ta taya na gabatarwa sai kuma Julie Lavis Gresham da ta ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau Mr. Jonah Cummings ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya media.